Farfesa Lucius yi, shin ya kake kallon wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya? Eh gaskiya rahoton yana da takaici saboda a ce yawa mutanen haka suna mutuwa gaskiya abu ne wanda zai dami mutum kuma yana yiwuwa masu yawa daga wannan mutanen da suke kamuwa da wannan eh, matsalolin daga kasashe masu tasowa irin na Najeriya da kuma wasu kasashen Afirka yana damu mu saboda nan ne ma an fi amfani da wannan magungunan ana sarrafa su daga can kasashen turai amma kuma nan an fi amfani da su saboda su can turai suna da dabaru wanda za su iya su kawo da wannan cututtukan kwarin da suke damun amfanin gona shi yasa an suka sarrafa can su kawo nan to mu a hanyoyin binciken mu akwai shawarwari da muke ba manoma yadda za su rage amfani da wannan magungunan saboda a rage illan da wanda za su girbe amfanin gonan nan su ci ko kuma su sarrafa su kafin a ci saboda a rage illan da wanda magunguna suna kawo ga jikin dan adam. To farfesa da yake ku kuna gudanar da bincike ne Kamar waɗanne irin magunguna ne ke haifar da irin waɗannan matsaloli? Musamman magunguna na feshi wanda ake fesawa a kwari saboda a rage barnan da kwarin da suke a amfanin gona. To, sau da yawa a gona, wato amfanin gona na nan a gona ana amfani da magunguna nan saboda a kashe kwari. An aka girbe amfanin gonan kuma aka kai ana adana a gida ana amfani da magunguna don nan ma a rage kwarin. to nan ne ake samu matsaloli saboda su wannan magungunan ko da shike suna rage karfin su eh, daga gona har zuwa inda ake adana su amma karfin bai ba yadda ake yi a cire shi gaba daya da a samu dan saura to wannan dan sauran da yi ko da kaɗan ne yake ana cin abincin eh, kayan gonar nan kullum yana taruwa a jikin dan adam to kamar yadda ka faɗa a baya ƙasashen turai ke sarrafa waɗannan magunguna amma kuma su suna da dabarun rage kaifinsu. Mu a Afirka ba mu da irin waɗannan dabaru kenan? Eh, saboda mu a nan kasashen Afirka musamman Najeriya, dokan da aka shimfida a yi amfani da wannan eh, magungunan manoma da yawa ba su bin wannan dokan. Misali za a ce idan an fesa maganin nan to dole a jira bayan sati biyu ko sati uku kafin a girbe amfanin gonan. to wasu manoman ba su jira wannan lokacin sai a girbe a kai kasuwa a sarwa mutane to su wanda za su siya kuma wasu su ba su ma san cewa an yi amfani da wannan maganin ba to ka san wancan kasashen na turai can ana da dokoki ana da jami'ai wanda suke duba amfani kuna kafin a kai kasuwa kafin a sarwa mutane nan ko babu to kaga na shi sa ya fi illa a nan kasashen mu in aka kwatanta da kasashen turai. Farfesa Lucius Bameyi, mun gode sosai da waɗannan bayanai da kai mana. To, na gode.